Alexander. My love for you is a journey starting forever and ending at never. Zuciyata kai take so. Ka yarda da ni dan Allah. Kai kuma ya kai ka wani biyo ne. Ka manta yana Aliyu da ka kashe. duk wani abu da na rasa babu wanda ya isa ya same shi kafin ne da na izarta duk sai na kashe ku wallahi har ya kashe ƙaramin ɗan lawa ha na ita fula yana kawo in fanka kai ka ci gaba da rayuwa a doron ƙasa ƙarya kake wallahi yau za ka mutu yaya aka ka fito ta ina ka biyo bai ganka ba ya ganni kuma ya kyale ka ya zai kyale na rike ne yayi na saka ne asuba an cin sana raga raga je shi baka da ko baki. kada ku bar ta raye aka kaddara ta ta zo ko da su ba su kashe ni ba ba zan wuce wa'adin kwanakin da mahalicci ya rubuto min ba <laughs> idan kika yi kuka lalle ruhina ba zai samu salama ba shi mun addu'a tafi baka babara don Allah don annabi kan ku tafi da shi ku yi hakuri wannan abin da ya same shi kamar wani abu ne da ya kama da kankarar zunubi akan abubuwan da ya aikata haƙuri su raba ni da kai ba zan iya rayuwa a duniyar nan ba tare da kai ba sanda ku tafi da mu tare ku kashe mu tare